الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانا لهدي يوم ترى وتن سفر ألف تريه إلى ثلاثين ترى هجرية وما يوم عشرين ترى da yau 29 ga watan 10,2017 miladiya a karatun da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci mai albarka na masallacin alhaji alisabon kudi da ke unguwar dala cikin birnin kanan najeriya muna suratu alfurkan sura ta 25 aya ta 63 wa ibadur rahman to ba laifi malam muhammad sani a sake maimaito mana ayoyin wa ibadur rahman a'udhu billahi minash إنما ayoyi ne da ubangiji subhanahu wataala a ciki yake ziga bayansa bayansa wanda suke mummunai fi muqabil wanda aka ce musu su yi sujada ga ubangiji suka nuna ba ma su san waye ubangijin ba in an ce musu usjudu lirrahman qalu wa marrahman anan sai Allah ya ce wa ibadur rahmani to bayan Allah ar-rahmani wanda sune bayansa na gaskiya alladhina irtada lahumul ubudiyya wanda ya yadda cewa su zama bayansa su ne allazi na yamshu na alal ardi haunan suna wanda suke tafiya a ban ƙasa haunan a nitse alhaunu a lura ta larabci shine allayinu ko kuma allinu warrifku allinu diddu shidda warrifku biddu alghilza to in aka ce alhaunu kenan hawwin alayka bi asannumana to almashul haun tafiya wacce take bilinin wa rifqin ita ce wacce take babu darbul aqdam la yudrabu fiha bil aqdam ba a doka kafafuwa a ƙasa wala khafqun ni'al ba kuma a jin shadab shadab din takalma ana ja fa huwa khalifun mukhalifun limashi almutajabbiri ita wannan tafiya kamar da ibnu ashur yace ta saba wa tafiyar wanda suke jin kansu isassu bi nufusihim wa quwwatihim wanda suna jin cewa sun fi karfin wani suna da kaza suna da kaza to a nan yamshuna alal ardi haunan suna tafiya haunan sai aka kawo shi a matsayin kalma ce wacce take biye da maf'ulul mutlaq wanda aka shafe shi ayyamshuna alal ardi mashyan haunan sai zanto mashyan dinnan maf'uli mutlaq ne sifa ce da aka tsago ta daga almashiyu wacce take karfafar aikin yamshuna to amma da aka shafe ta mashiyan din <clears throat> to alhaun sai ya maye gurbinta don haka al'irabin alwawu huna harful istinaf ibadu muftada ne marfu'un wa huwa mudaf al-rahmani mudafun ilaihi to in ka so ka ce allazina اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع كوكو مبني على الفتح يمشون في فعل مضارع آه، مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة على الأرض جار ومجرور والجار والمجرور كلاهما متعلق بفعل يمشون إذ أن كلمة مشى من الأفعال اللازمة فإذا وديت وديت إلى حرف جر ذاك سيكتش يمشون على الأرض هونا سيدا مفعولين مطلق كوكما نائب عن المفعول المطلق وكتراش مفعول مطلق انك ويكبوتا fassara sai zanto yamshuna alal ardi suna tafiya a ban kasa haunan sai ka kaddara tafiya tafiya ta nutsuwa to me ke janyo tafiyar nutsuwa shin halil mashiyu alhaunu huwa almaqsudu aw musabbibuhu la shakka tafiya a tsanaki a hankali akwai dalilan da suke janyo <clears throat> barawo idan zai sata ya yake yi saɗaɗaf tafiyar barawo ko in ji ‘yan gambara hankali yake tafiya to wannan ya cancanci a fara ɗora shi akan fefe na tantancewa a ce to shi ma ya iya zama cikin ibadar rahmatin da yamshi alal ardi haunan haka ne kaga wannan ma sababu mashihi ala hadin shakila sata saboda yana da wata manufa yana so ya cimma wannan manufar to mara lafiya almarin wanda yake jin kansa tamkar ana tsaga masa shi ya kake jin fama asahu fama za sahu an yamshi kaifa kaifa tahsibu annahu yamshi labudda zai dinga tafiya a hankali a hankali kaga wannan sababin tafiyarsa a hankali shine mai nema wa kansa sauki na rashin lafiya to ko shakka babu wannan shi ma ba haka ba shi ake nufi ba amma akwai mutumin da yake tafiya a hankali saboda nutsuwa da kuma sadar da umarnin Allah subhanahu wata'ala wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi hani a bisa kishiyar almashiyar haunu a wurare daban-daban kamar wuri uku a cikin alkur'ani waɗanda bisa raha ɗaya a cikin suratul isra ɗaya a cikin suratu luqman ɗaya kuma a cikin suratu a suratu al'amfan ka gano su ma ko duk sai mun ɗauko su ولا تمشي في الأرض مرحا نعم إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Na'am. wannan kenan sai kuma waccan wala tusa'ir wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha sai kuma ta can cikin suratul anfal wala takunu na kharaju min diyarihim so can ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kakka tafi kana tafi a ban kasa marahan irin tafiyar wanda yake cike da annashuwa da farin ciki shine yana tafi yana rakacin yana marawa wata ila yana bubbuga kafafuwa amma ba wai in farin ciki ya same ka ba tafiyar ka ta yau da gobe kar ta zama irin tafiyar mutumin da yake ya cika da annashuwa kuma daga cikin lawazim na wanda ya cika da annashawa shine Allah Allah yake je inda za ka kacacaf kacacaf haka yake tafiya sakamakon ba nutsuwa to Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha wa quri'a mariha min al marah wa huwa al farah wazanan wa wazanan wa ma'na sai Allah ya ce innaka lan tukhrika al ard domin in ta kamaka ka buga kafa duk buga kafa ka isa ka huda kasa ba walan tablughal jibala tula in kuma jinka kake sama baka isa ka kai dutse ba haka Allah ya ce Allah ya ce kullu zalika duk wa'annan wa'anda aka faɗa cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wala wala dinnan da aka ta faɗa kullu zalika duka wa'annan kana sayyi'atan kowanne ɗaya daga cikin su laifi ne ko kuma kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wato dusar zunubin wannan abu a wajen Allah a bar kyama ce ma'ana zunubin a wajen Allah zunubi ne wanda Allah baya so dama kuma Allah baya son kowane zunubi wannan ku sai aka ƙara ma da cewa makruha an fahimta kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha can kuma ne yake gaya wa ɗansa Allah yake ba mu labari yake cewa yake cewa waqsid fi mashika in zaka yi tafiya ka dinga takaitawa ma'ana ka dinga barnar tafiya kai ta kai karar da energy dinka a banza waghdud min sautik inna ankara al-aswati da sautin hamim kafin nan wala tusa'ir khaddaka lin-nas karka tahu ka dinga karkata wa mutane kuncinka ma'ana kana harararsu kenan tunda idan mutum ya rena abu sai ya karkata masa kunci ya masa kallon miyamiya ake cewa ne da hausa kallon bi ahu sani bari akwai wanda suka riske ahu a nan su malam shekana shekar ƙasa amma dai a labari da ake bayarwa lokacin yana ƙaramin kuɗi to lokacin da aka tashi daga wato ya zinto in abu har ya kai za a ce maka biyu ahu ne to ba lalle ne maka kula abu ba za ka kalle shi kawai ka karkatar da kanka ba shi kake bukata ba mana wannan to me za a yi da shi sai ka ba da sai in ka ba da ahu guda biyu ma za a baka kusa an yi wani kuɗi taro an yi ɗari an yi taro an yi anini an yi ahu to wannan duka a labarai da muke ji kuɗaɗe ne irin na da jan, wanda ba a bakin komai suke ba muna jin kwabo muka riska sai dai wasu anan za su iya riskar taro lokacin da ake kashe taro amma da amini da aho da ɗari wannan ina ce san sai dai labari to Allah subhanahu wataala sai ya ce wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha kak kuma kace zaka dinga tafiya marahan kana jin cike da annashuwa ma'ana kana tafiya irin tafiyar wanda wannan mutum yake amma ba ana nufin kakka cike da annashuwa ba kar kuma wani lokacin wani dalilin za zaka je ka kai albashir kai sauri hatta kai kana jan kafarka wannan ba laifi ne. amma abin da aka saba wanda yake cike da annashuwa ga yadda yake tafiya to kar tafiya ka dindindin ta zama haka take can kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran kar ku zama kamar waɗanda suka fito daga gidajensu kafiran maka kenan batsaran suna masu jin annashuwa mana ashiri na batsiri na sun isa suna farin ciki saboda sai da aka taho da raƙuma aka dinga yanka raƙuma yau a yanka goma gobe a yanka tara tafiyan ma ana yanta ta taɗama wala تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا wa الناس nas suna so su nuna wa mutane dan Abu da aka kawo masa wasiƙa cewa to Abu Sufyan fa in dai raƙuma ne kuka biyo Abu Sufyan ce to na tsirar da raƙuman ku kwa iya komawa ce ina la wallahi ba za ta yi ba sai mun fita mun je mun isa har inda Muhammad yake wa nan harul jazura mu je mu yanka raƙuma ku soke raƙuma kuma sannan 'yan mata su yi mana waka giya sannan duniya ta san ko musuwaye to kasan wannan tafiya za a tafi ne ana jiji da kai Allah ya ce wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala 'aqibihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbal 'alamin to nan qarar ubangiji subhanahu ya yayi hani sannan a wasu ayoyin kuma Allah subhanahu wata'ala sai mana ishara da nuni akan cewa ga irin tafi kada mu kabi kada mu kada mu abinda zai bayi zuwa ga irin wannan tafiyar Allah yake faɗa a cikin ayat suratul maida ya ladai ladina amanu man yartadda minkum yarjadid minkum will be ce ya na amanu ya ko inda kuka yi imani manyar yartadda minkum an duk wanda ya fasa addininsa ya koma wani addinin ya bar addininsa to kai ya zaci ya cuci Allah kai ya zaci kuma wai a sanadiyarsa ba za a ci gaba da addini ba a ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutanen daban wato yuhib eh, su wa'annan mutanen yuhibbuhum manzon Allah yana sansu in ta kama ku cewa manzon Allah yana son wa na su suna son in soyayya ta hadu a bangarori biyu kuma komai zai tafi daidai sai Allah subhanahu wataala ya ce azillatan 'alal mu'minina wanda in ka gansu suna a wajen mu'mina sai ya gansu kamar kaskantattu ma'ana hatta tafiya ma da suke yi sai ka tausaya musu ka ce wa'annan kaman ba su da lafiya saboda yamshuna 'alal ardi hawa amma idan suka zo gaban kafirai to a izzatan alal kafirina a lokacin ne za su fara tattakawa taku ɗaiɗai ɓanuka ga abin da zan maka wannan kaga ya nuna maka kenan idan za ka yi tafiyar ta ƙarfi to ga inda za ka yi ta nan idan an haɗu da mummunai a zilla idan an haɗu da kafirai kuma ga yadda za a yi haka ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu shu'ara yake ba mu labari cewa in ka gamu da mummunai ga yadda ya kamata ka yi ma'ana abin da za a fahimci cewa a cikin tawalu kake Allah subhanahu wataala ya ce cewa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha munzirun dhikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un na'am innahum 'an as-sam'i lamahjubun تدعو مع الله إلها anan mahallin shi ne Allah wani ta'a ce jana wakhfid janahaka liman min al mu'min ka sassauta fuffukenka mana kada ka dinga buɗe hannayenka in kana tafiya buɗawa da za ta nuna cewa kai takama kake yi wanda duk wanda ya buɗe hannunsa ko zai taka ɗaiɗai yana cikin lawazim na buɗe hannu shine takawa ɗaiɗai kaga a saye abin da ake nuna maka kenan ka tafi tafiya ta nutsuwa kuma a hankali domin karka yi abin da zai bayu izuwa cewa kana yin tafiya ta alkuyala wato ta takama haka zalika ya tabbata a cikin sayihu muslim daga anas ɗan malik Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ce, inna Allaha ta'ala auha ilayya an tawadu Allah ya yi mun wahayi ya ce in sanar da ku kowa ya kankan da kansa wanda in ka kankan da kanka ko in zaka fito a hankali zaka dinga tafiya hatta la yafkhar ahadun ala ahadin har ya zanto ba wani da zai dinga yi wa wani takama da alfahari to kaga in har za a yi haka to za a tafi a hankali kenan a nitsi haka zalika ya zo a cikin sahih muslim da sunan tirmizi hadisin abubuwar da ta Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma naqasat sadaqatun min malin ba wato sadaka ba ta rage wa dukiya yawa ko ba wani abu da sadaka take ragewa na dukiya wa ma allahu abdan bi afwin illa izza kuma babu wani abu da bawa zai samu na ƙari a wajen Allah in yana yi wa mutane rangwame in ba Allah ya ƙara ɗaukaka shi ba wa ma ta a ahadun illa rafa'ahu Allah ba wanda zai kankan da kansa a ganshi a natsaye na tafiya a cikin tawalu face sai Allah madaukakin sarki ya daukaka shi ya zo a cikin mu'jam at-tabarani al-kabir bi sanadin hasan daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min adamin illa wa fi ra'sihi hakamatun bi yadi malakin wato babu wani bawa wani ɗan adam face a kansa akwai wata igiya ko linzami ko akala tana nan a hannun wani mala'ika fa'iza tawa ba'a idan mutum ya ƙanƙan da kansa yake nuna shi ba kowa ba ne a idan mutane to ƙila lilmalaki sai a ce da wannan mala'ika irfa a haka matafi ɗan sakan masa linzamintu wai za ta kabbara in mutum ko ya dinga jin shi wani ne ya turo yana tafiya don a gane cewa shi wani ne to a wannan lokacin ne sai a ce da mala'ikan wato a tatse ja ja wannan eh, linzamin ko kuma ragamar sai ya zama wulakantacce a wurin Allah ya zo a cikin musnadul imami ahmad da kuma mustadrak na imamul hakim bi sanadin hasan hassanahu al albani fi sahihul jami' cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi dilal al-imani sha'a yalbasaha wato idan mutum ba wai ba tafiya ba hatta tufafi idan ka bar su dan Allah to ubangiji subhanahu wataala zai kirawo ka ya kawo maka kaya irin nan wanda ake sanyawa masu imani a baje maka kaza wanda kake so saboda tawazu'u wato sifa ce ta imani ta takun kin najmi la nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takhaddu khani ya'nu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u mai waka yace tawazu' ka kankan da kanka kakka taho gaban mutane kana nuna kai wani ne ta kunkan na jami sai ka zama kai ka ce wato eh, tauraro la hali nadirin ala safahatil ma'i ga tauraro a sama yake amma in aka zube ruwa sai kaga tauraron a cikin ruwa wa rafi'u nan kuwa zaka ce ga tauraro a ƙasa kamar ka taka shi amma baka saka taka shi yana can sama amma duk da haka kuma wannan bai cutar da shi don gashi an ganshi a ƙasa ba to kai ma kana tafiya a hankali a nutsan ba laifi ba ne ba sai Allah ya sanya kwarjininka a cikin zukatan mutane a wani bangaren wala ta kaddu khani, kakka zama kamar hayaƙi ya alubi nafsihi shi kullum hayaƙi da ya fito sama yake yi amma me yake faruwa ila tabaqatin jo wa huwa wadi'u amma kuma in yi saman ma dai ƙasa yake dawowa shi yasa ruwa yake ake san ruwa da ka watsa ruwa sama sai ka ga yayo ƙasa shi ko hayaki kana tare shi ma yana sama to da ruwa da hayaki wanne aka fi so ruwa ake so kan kaga mutum ɗaya da yake son hayaki baya son ruwa wato kaga mutane da yawa da suke son hayaki suke son ruwa ba sa son in fact ba da wahala ka samu mutumin da shi kuma a ɗabi'arsa a ce wai hayaki yake so to don haka shi yasa aka ce yamshuna al ardi haunan al-imam ibn jarir at-tabari kamar da muka kaddamar a wancan karan ya kawo mana cewa abinda ake nufi da haunan dinnan shine mutanen da suke tafiya a cikin nutsuwa yake cewa suna tafiya bil hilmi da hankali was sakinati da nutsuwa wal da nutsuwa ta magana da nutsuwa ta aiki ghaira mustakbirina wala mutajabbirina ba su girman kai ba sa jin su sun isa wala sa'ina fiha bil fasadi wa ma'asillah kuma ba wai tafiya suke yi bil fasadi suna banna wa ma'asillah da kuma sabawa Allah to don haka idan mutum yayi da'awar cewa shi yana cikin ibadar rahman kuma ya zanto an duba an gane ɗaya ba ba hankali ne da shi ba ba hankali ne da shi ba to don haka ba za a kula shi wai a ce wai saboda yana tafiya a hankali dole zai zama cikin ibadun rahman ba ibn kasir yake cewa yamshuna ala al-ardi haunan ay bi sakinatin wa waqarin min ghairi jabariyatin walastik istikbar ba tare da jin su a sama da kowa suke ba babu girman kai kama qala allahu ta'ala wala tamshi fil ardi maraha kamar ayar da muka kawo yace fa amma haula yamshuna min ghairi istikbarin wala marahin wala asharin wala batari al-ashar da tafiya ta jin kai da gyatsewa da kuma jin an isa ana tafi ana farin ciki to amma ibn kasir yi magana mai kiyo ce walaysal muradu annahum yamshuna kalmar marda amma ba wai ana nufin suna tafi kamar marasa lafiya ba ta ta inda da kagan za zaka ce babu kuzari a jikinsu ba haka suke ba faƙad kana sayyidu waladi adama sallallahu alaihi wasallam idza mashaka annama yanhattu min sababin domin manzo Allah sama ya kasance in yana tafiya da ka gan shi ka san namiji ne yake tafiya manzo su sallama haka yake kai ka ce yana sakkowa ne daga sama in mutum yana sakkowa daga sama lakakai lakakai kake ganin sa amma duk da kazar-kazar ɗin nasa da kaga sakowar tasa kasan akwai nutsuwa baya jan kafa kamar shanu a karbakunumma sallallahu alaihi wasallam yake cewa minat tasanu'u tasannu'an wa riya'an wasu zaka ga ai saboda tsabajin nuna wai a sani san a sani da sai kaga in sun ga jama'a hankali ake tafiya an wani sun kuyar da kai wasu nan ga ibadur rahman ba irin wa'annan ake nufi ba faqad kana sayyidu da adam idza sha ka annama yanhattu min sawin wa ka annama al-ardu tutwa lahu kai saboda kuma saurin sai isa zuwa inda zai je kai ka ce an nade masa ƙasa sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce wa qad kariha salafi al-mashya bi tad'ufin wa tasannu'in yasa wasu daga cikin magabata ma sun kyamaci mutum ya dinga tafiya da yana nuna rauni kuma yana kallafa wa kansa har aka rawaito mace wata ran sai na Umar ya ga wani yana irin wannan tafiyar irin wanda suke da awa subancin nan sunan masu zuhudu sai na Umar ce kai ma baluk me same ka a an anta maridun ka da lafiya ne kake wannan tafiya a haka kamar za ka fadi sai ya ce la ya amiral mu'minin yana umar ya ce a'a sai na umar ya kwada man dirra sandan nan da take hannunsa da yake yawo ya tsula ba ita ya ce gyara tafiyar ka kai tafiya irin yadda kowa yake ba ma san kakale don haka anan ibn kasir ya ce almuradu bil hauni huna ha huna as-sakinatu wal waqa ana nufin tafiya da nutsuwa ta magana da ta baki abdullahi ibn al-mubarak ya rawaito ta hanyar ma'mar daga yahya ibn al-mukhtar daga al-hasan al-basri Allah ya kare yadda a gare shi da ya karanta faɗin Allah wa ibadun rahmanin lazina ya shuna alal ardi haunan ya ce innal mu'minuna ƙaumin zulun wato su muminai mutane ne waɗanda suke ƙanƙan da kansu zallat minhum wallahi al'asma'u wal'absaru waljawari in ka kalle su a yanayin da suke sauraro da yanayin da suke kallo kai da gaɓoɓinsu ma za a gansu ƙasa-ƙasa suke hatta ta sabuhun marda in ka gansu saboda nutsuwa ba da suke kai ka ce ba su da lafiya ne wa ma bil qaumi min marad kuma wallahi ba wata rashin lafiya da suke wa innahum la asihha'u wallahi da lafiyar su kwarai da gaske walakinnahum dakhalahum min al khawf ma lam yadkhul ghayrahum sai dai tsoron Allah ne da ya shiga zuciyarsu da wasu ba su da shi irin wannan wa mana'ahum min ad dunya ilmuhum bil akhirah kuma ba komai ya hana su su ci duniya ba sai dan sanin lahira da suka yi faqalu sai ji suna cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna al hazan Allah mun go dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah nan da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki amma wallahi ma ahzanahum huzunun nas ba wai irin bakin ciki ne Allah yake ya sa musu irin yadda mutane suke da shi ba wala ta'azama fi nufusihim shay'un talabuhu talabu bihi aljanna kuma wai duk wani abu da suke neman aljanna da shi ba wani babba bane a wurin su koma mai. in dai har aljanna suke nema da shi abkahumul khawfu minan nar mutane masu karfin zuciya amma tsoron wuta yana sa su kuka wa innahu yake cewa kuma yadda al'amarin yake mallam ya ta'azza bi azaillahi taqatta'a nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat wanda duka bai ji girma da irin girman da Allah ya tanada na musamman ba to ranar alkiyama sai ya zuciyarsa sai ransa ya fita saboda tsabagen nadama wa mallam yara lillahi ni'matan illa fi mat'amin aw fi mashrabin faqad qalla ilmuhu wa hadara azabu wanda ku duk yana ganin cewa ba wata ni'ima da Allah zai masa sai ya bashi abinci ya bashi abin sha to hakika ilimin sa ragagge ne kuma sannan azabarsa ta kusata don haka wa ibadun rahmanin lalzina shuna alal ardi haunan su ne wanda suke tafiya a natse to almashiyul haun dinnan kamar yadda muka faɗa mun ce lalle ya zama wajibi ya zanto ba irin tafiya ce ta kasalallun mutane ba domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam tirmidhi ya rawaito daga sayyidina aliyu Allah ya kare yadda a gare shi bi isnadin sahih sahahu shekul albani yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza takaffa a takaffuan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya gaba ɗayan sa yake tafiya ma'ana ba lakakai lakakai yake ba takaffa a takaffuan gaba ɗayan sa yake motsawa sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana masha mashyan qawiyan sari'an yace ka annama yanhattu min sababin kaman irin ruwa ne da yake gangarowa daga sama haka yake tafiya haka mulla ali alkari Allah ji kansa da rahama ya fassara cewa ai yamshi mashiyan qawiyan sari'an yana tafiya tafiya wacce take mai da sauri a imam al-baghawi a cikin sharh sunna ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi bi sanadin sahih sahahu shaykh albani a cikin silsilar al-hadith sahiha yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza masha masha mashiyan mutajammi'an manzala sama in yana tafiya da gaba ɗaya jikinsa yake tafiya yu'rafu annahu laysa bimashi ajizin wala kaslan da ka gan shi ba za ka ce wannan tafiyar wanda ya gaji ba ne ba kuma za ka ce tafiyar rahu ba ne sallallahu alaihi wasallam imam al-munawi a cikin faidul kadir ya sharhin jami'is saghir da yayi yake cewa wa ma'a sur'ati mashihi amma tare da saurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kana ala ghayatin min alhawn amma a cikar nutsuwa yake tafiya wata anni da kuma bi sannu wa adamil ajala baya gaggawa da zai cincibe fa kana yamshi ala hay'atihi tafiya yake a irin tsarin halittar da Allah ya masa ba matsantawa yake yi ba wa yaqta'u ma yuqta'u bil juhdi bi ghairi juhudin tafiyar da sai an ji jiki ake yin ta shi manzo Allah baya jin jiki in yana yin ta sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishi fi mashihi ko fi mishiyatihi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban taba ganin mutumin da inji Abu Hurairah yafi manzon Allah sawa sauri ba ku isa ku tafiya da manzon Allah ka huce shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka annama al-ardu tutwa lahu yanzu zai ce baka zan je waje kaza sai ka ji har ya dawo kai ka ce an nade masa ƙasa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace inna yake cewa inna la tajhadu anfusuna ko inna la nujhidu anfusana yace mu in muna tafiya muna gajiyar da kanmu wa innahu la ghairu muqtaris shi ko za Allah ko a jikinsa ma'ana mu jikinmu ya gaya mana shi ku a lokacin ma da muke gajiya shi kamar yanzu ya fara tafiya sallallahu alaihi wasallam kai ko zaka san manzo Allah sallallahu ba karamin jarumi ba ka fa duba ga hajjin nan gaba ɗaya akan taguwa yayi ta ai in kai ne ka sauka ka huta amma tun da ya tsaya fa a mash'arul haram taguwar tana tsaye har sai da ya gama tsayuwarsa ko a rawaito a cewa ya gyara bai gyara haka ya tsaya a arfa tun da ya idar da sallah yake a tsaye har sai da aka sauka daga arfa sallallahu alaihi wasallam to haka yake a tafiya baya gajiya to duk da cewa wannan hadisin hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikinsa wannan hadisin da imamu tirmizi din ya rawaito na abu hurairata amma dai zai karfafu da wayansu hadisan daban bayan na akwai wani hadisin ma na sayyidina ali Allah ya kare da a gaske wanda imamu tirmizi ya rawaito shi bi sanadin fihi dha'f cewa sayyidina ali yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza masha taqalla'a ka annama yamshi fi sababin ma'ana taqalla'a kamar yadda imam al ya faɗa a cikin sharhi sunna yace ai kana yake cewa kana qawiyal mishyati tafiyarsa tana da ƙarfi yarfa'u rijlaihi min al-ardi raf'an ba'inan ba jan kafa yake ba sai ya daga kafafuwansa sun bar ƙasa sallallahu alaihi wasallam bi kuwa da karfi la kaman yamshi ikhtiyalan ba kuma irin tafiya wanda yake tafiya ta takama ba wa yuqaribu khutahu tanaquman sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kusantar da wato khutahu sawunsa daga wannan in ka auna sawunsa tsakanin na gaba da baya ba nisa da haka kakar ya cilla kafar yake sannan ya cilla waccan can ba haka to wannan dai duka yana nuna mana cewa tafiya ce ta nutsuwa alimam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake faɗa a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kana sallallahu alaihi wa sallam masha takaffu atakaffu an wa kana asra an-nas mishiyatan ya maimaita wancan abin da ya zo a cikin hadisi wa ahsanuha wa askanuha wa ahsanaha wa askanaha in ka ganshi za ka tafiyar ta ta fi nutsuwa ta kuma fi kyau yace Abu Hurairah ce ma ra'aytu ahadan asra fi mishyatihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwala wa inna lanuzidu anfusana wa innahu ghayru muqtasirin wa qala Ali ibn Abi Talib kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha masha takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu bin sababin wa qala marratan idha masha taqalla'a ibn al-qayyim yake cewa wattaqallu al-irtifa'u min al-ardi bi jumlatihi ka halil munhatti min as-sabab ibn mata da irin wannan yace wa fi mashihi yake cewa wa fi mishyati ulil azmi wal himmati wash shaja'ati huwa hiya mishyati ulil him ulil azmi duk mutanen da suke da da da zamu ce mutanen da suke da kokari sannan kuma mutanen da suke da himma haka suke tafiya mutanen da suke da jarumta wa hiya a'dalul mishiyati wa az wa azwahu halil a'dha'i sannan ita ce tafiyar da tafi daidaita kuma ita ce tafiyar da tafi daidaita gabobin mutum wa ab'aduha min mishyatil hawaj wal mahana kuma tafi karfin tayi nisa daga tafiyar wato wauta ko kuma tafiya ta wulakanci da kaga mutum ka ganshi a wulakance duk ba haka yake ba wata da kuma mutuwar zuci duka maza Allah baya irin wannan tafiya tasa fa innal mashi ma an yatamawata fi mishi fi mishihi wa yamshi qit'atan wahidatan ka'annahu khashabatan mahmula wanda mutum kaga yana tafiya lakakai lakakai kai ka ce wata wani ice ne aka ɗauko shi wahiya mishyatun mazmumatun kabiha irin wannan tafiya kuma ba a santa wa in ma an yamshi bin mashin ko kuma mutum ya tafi tafiya ta hanzari mara kyau da kuma cakuɗewar tafiya wato mashiyal jamal al-ahwaj irin yadda wawan raƙumi yake yi wahiya mishyatun mazmuma aidan ita wannan tafiya ba a san irin wahiya dalatun ala khiffati aqli ha duk wanda kaga yana yin haka to alama ce cewa hankalinsa bai cika ba wala siyama in kana yukthirul iltifat musamman kuma a ce yana tafe yana yawan waiwaye halan mashihi lokacin da yake tafiya yaminan wa shimala wa imma an yamshiya haunan to tafiya ta uku ita ce tafiya ta nutsuwa da tsanaki wacce Allah ya faɗa wa hiya mishiyatu ibadir rahman ita ce tafiya ta bayin Allah kama wasafahum biha fi kitabihi qala kamar da Allah ya sifanta su a cikin littafinsa yake cewa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan ya wannan aya yace qala ghayr wahidin min as-salaf ba mutum ɗaya ba a cikin salaf sun fassara wannan haunan ɗin bisa kinatin wa waqarin min ghairi takabburin wala ta tamawud wa hiya mishiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda sa na kawo mana wa'ancan hadisan dan muga to ya manzon Allah shi kuma yake tasa tafiya tunda ne shugaban ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan yake cewa hada ya dullu ala amrin anna mishyatahu lam takun mishyatan bi tamawutin wala bi mahana bal mishyatun a'dal al mashiyat haka dai zuwa karshen abin da ya fada alaihi rahmatullah to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana irin wannan tafiya a nitsi to a lokaci ɗaya ne ake buƙatar takama a tafiya shine lokacin da mutum yake fuskantar abokan gaba to a lokacin nan ne mishiyatul kuyala wannan ne ita ce take burge ubangiji kuma yake santa amma in ba haka ba to abinda ake so ka dinga tafiya a nitse irin yadda aka faɗa ba a wulakance ba to wannan a takaice shine abinda ah, ya samu dangane da ma'anar yamshuna alal ardi haunan ai bi sakinatin kamar yadda aka rawaito daga mujahid ibn jabar Allah ya ji kansa da rahama ibnu ibn jarir tabari ya kawo a kusan wurare uku duka daga mujahid din Allah ya kare da a ko kusan wurare hudu ma sa'annan an karbo daga wato an karbo daga ikrima shi ma yace ay bil waqari was sakina ita ma ibn jarir tabari ya fitar da ita sannan an karbo daga amr al mulai yake cewa yamshuna ala al ardi ay bi haunan ay yamshuna bil waqari was sakina wannan amana ta farko kenan ma'ana ta biyu kuma da ibnu jarir ya kawo ayyam shuna alaiha bi ta'ati wat tawadu suna tafi ta hanyar yi wa Allah da'a da kuma yin tawalu wanda anan ya kawo mana athar na Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ya fassara haunan ay bi ta'ati wal afafi wat tawadu to wannan duk ya haɗe abubuwan da muka kawo muka faɗa a baya sa'annan kuma bayan nan aka rawaito daga wasu daga cikin salaf ɗin yake cewa daga Ibrahim ibn Suwaid qala sami'tu Zaid ibn Aslam yaqul iltamastu tafsira hadhihi al-aya alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan nane mafassara wannan aya alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan falam ajidha inda ahadin ban samu wani wanda ya san wannan fassara fa ataitu tufin fa utitu tufin nawmi ina bacci sai yi mafarki an zo min faqila li sai aka ce humul ladina la yuriduna yufsiduna fil ai abin da ake nufi da haunan su ne wa'anda ba sa san banna a bakasa to duk wanda yake tafiya bi sakinati wal waqa wa ta'ati wa la shirin al fasad to zaka ga afwan bi ta'ati to zaka ga la shirin al fasad ba ruwan sa da banna kuma musamman in yace koyi yake da shugaban halitta sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sannan an rawaito irin wannan maganar daga usama ibn zaid ibn aslam daga babansa zaid ibn aslam Allah ya kare yadda a gare shi shi ma yake cewa ai la yusiduna fil ardi wa inda ba sa banna ni a ban ƙasa sa'annan kuma an sake rawaito wata magana daga gare shi yace la yatakabbaruna 'ala nasi wa la yatajabbaruna wa la yufsiduna ba sa ba sa girman kai ba sa jin kansu kuma ba sa yin banna sannan sai karanta faɗin Allah subhanahu wataala tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wanda duk yake tafiya ta takama dan aji a gane cewa shine wani to wannan kan ma ya aljanna har da shi a ciki tilka darul akhiratu wannan gidan lahira da kake gani aljanna naj'aluha muna sanya shi ne lillazina la yuriduna ulwa fil ardi ga wanda ba sa san mai lalle sai an san ko su waye a duniya Allah ya ji kan Umar ibn Abdul Aziz lokacin da sa suna gabansa lokacin da zai mutu kun ga dai yadda yake halifa ne amirul mu'minin ne amma yanda ya sadaukar da rayuwarsa sai ya tawo a hanya ma baka san shi bane bayan da kowa ya san yadda yake dan kasaita ne dan gayu ne attajiri ne amma da ya zo ƙarshe yana cikin ganawa da mutane sai yake cewa kwakwata domin na ga waɗansu wata hali wasu wasu halittu wato masu kyawawan fuskoki da maganai wala'ins kuma ba mutane ba ne kwakwata sai suka ja jikinsu suka fita wanda suke wajen nasa suka ce sai muka kasa kunne ya ce sai muka ji yana cewa madalla da ku wa'annan mutane wa'annan wannan halittu masu irin wannan kyakkyawar kama da kyawawan maganai wanda ku ba mutane ba ne kuma ku ba aljanu ba ne ya ce to can sai muka ji shuru sai ko muka ji wani sauti a cikin ɗakin amma ba muryarsa ba ne ba mu kuma san ko murya waye ba ana karanta tilkar darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna khuluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin dama ita gidan lahira a aljanna ana sanya shi ne ga inda ba sa jin wai dole sai an san ko su suwaye tawadu kenan suka ce can fatanahna hasau sai muka ji sautin ya shiru muna zuwa fa wajadnahu mayyitan sai muka tarar ya mutu ya cika a shekara ta ɗari da ɗaya Allah ya ji kansa da rahama ya saka masa da alkhairi wannan tawalu ne yake haifar da haka da haka ɗan ƙwamu mu ji ƙasaita tafiya ta ƙasaita, da zan cewa mu wasu ne kuma wannan ko kai malami ne ko kai jahili ne ko kai talaka ne ko kai mai kuɗi ne ko kai shugaba ne ko kai ne wanda ake shugabanta abin abinda ake so ka dinga tafiya tafiyar da an ganka an ga mai tawalu wanda za mu yi kiyasin tafiya kuma za mu kiyasanta da da neman dole sai an san ka wanda in suka shigo wuri inda suka samu nan suke zama sai na usman Allah ya kare da a gare shi lokacin da aka zo sanda za a yi masa halifa yana jin a jikinsa za a iya masa ko shi ko sayyidina ali bayan abdurrahman dan abu ya gama duka wahalarsa ya sha wahala ya tantance ya gana da su cikin dare ganawa ta ƙarshe wanda bai tabbatar wa da kowa cewa ba za a ba shi, bashi bai tabbatar wa da kowa za a shi. ya sako rawaninsa wanda manzon Allah ya sa masa ya riko takobi ya shigo masallaci an cika ana jira a ji wani hukunci za a yanke sai na Usman da ya shigo a cikin jama'a cikin rububin jama'a ya zauna iya inda ya samu wuri anan ya zauna ba wai dole sai ka shigo kai tunda kai malami ne sai an bude maka wata kofa ka shigo ka zauna a inda kowa ke zama ba laifi bane ba amma da zaka ji a zuciyarka cewa yanda kowa yake anan haka ne in kuma kana da wata muhimma magana zaka yi wannan kaga kana da dalilin da zaka zai sa shi ma da zaka zauna sai an janyo ka an zo da kai da zaka fi soyuwa a wajen Allah da wajen mutane to amma mu yanzu wai a zo a sa high table akwai wanda fa kallo zai zo ba sauraro shi ma zai zo kamar yadda kowa zai zo in ba a sa masa kujera a yata ba za a zo na lafiya shi dan me ba ka ba zai kara zuwa ba ya za a nuna mai iyakarsa a wulakanta shi nan nan na je wajen nan ko high table ba a to akan me in kai za ka yi karatun ba sai a ɗora ka a high table ba kai maran da kake na kai ka zauna akan high table amma in karatu ka zo ji ba wani zancen vip zauna cikin mutane in kuma aka karrama ka aka yi maka din inda yadda za ka yi a kan kaɗi karɓar nan karamcin don ka tsira da zuciyarka haka manyan bayan allah suke yamshuna alal ardi haunan a saura bangaren mu idan khatabahum aljahiluna qalu salama shi ma kuma tafsiri ne mai zaman kansa yanzu mun ci lokaci har ma mun kara zamu dakata ana abin da muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh